يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم جمعة ومشابه رمضان hijira na da shekara 432 daidai da sha biyu ga watan takwas shekara ta 2011 za mu ci gaba da fassara ayoyin suratu ali imran daga kan aya ta 149 insha Allah qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina ka yi imani in zai na kafaru in dai za ku yi biyayya ga waɗanda suka kafurce ma Allah muddin za ku yi makafirai biyayya yardukum ala aqabikum za su mayar da ku akan digadiganku za su tabbatar kun bar addinin musulunci fatan qalibu khasirin sai ku koma kuna masu hasara don haka haramun ne biyayya ga kafirai abinda zai kai ga mutum har ya rasa addininsa bali Allahu bali Allahu Allah shine mai jibintar ku wa huwa khairun nasirin kuma Allah shi mafi mafificin masu ba da taimako don haka Allah ta baraka wa ta'ala shine ya fi dacewa ku yi biyayya gare shi idan kun bi Allah zai ba ku taimako amma muddin kuna biyayya ga kafirai babu shakka za su yi dalilin da zai sa ku bar addini ga dalili Allah ya ce kai fi bi lazina kafaru maɗaukaki ya ba mu musulmai akan kafirai ɗaukaka ce da musulmai suke samunta akan sharaɗi na biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala matukar musulmai sun yi biyayya ga Allah to Allah ya ce bali Allahu maulakum wa huwa khairun nasirin Allah shine mafificin masu ba da taimako in dai musulmai suna biyayya ga Allah to har abada kafiri bai samu nasara akan musulmi wanda ne abin da Allah ya faɗa kada ma ku yi biyayya gare su ba za su taɓa cin nasara a kanku ba matukar Allah yana can al'amarinku to babu shakka za ku samu taimako a kan kafiran nan har abada Allah tabaraka wa ta'ala yace sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba saboda za mu jefa tsoro a cikin zukatan kafirai matukar musulmi yana biyayya ga Allah to wallahi kafiri tsoron sa yake za mu jefa tsoro a cikin zukatan waɗanda suka kafirce ma Allah a sharafu billahi dalili saboda shirka da suka yi ma Allah malam yunzil bihi sultanan abinda Allah mazaukaki bai saukar da dalili a kansa ba suna shirka da Allah tabaraka wa ta'ala wa ma'awahu nar don haka Allah yake mako masu ita ce wuta wa bi bi'sa mathwa zalimin kuma makoma ta azzalimai ta yi muni ah, kaga kenan akwai hanyoyi da dama waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala yake ba da taimakonsa ga musulmai hanya ta farko ita ce Allah zai jefa tsoro a cikin zukatan kafirai wannan ya samu hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Jabir bin Abdullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun an min kyautan abubuwa guda biyar waɗannan abubuwa guda biyar ba a taɓa yin kyautansu ga wani ɗan adam ba babu wani annabin Allah wanda Allah maɗaukaki ya taɓa bashi waɗannan abubuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na farko nusirtu bin ru'bi Allah ya bani taimako da tsoro masirata shaharin tsawon tafiyan wata guda domin haka idan kafiri ya fara tunanin ya yaki annabi muhammad to idan an saka lokacin yakin lokacin da ya rage saura wata daya daga lokacin hankalinsa zai fara tashi kafin ma wa'adin yakin ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu annabin da ya taba samun irin wannan kyauta nusirtu bin robe masirata shahari waju ila liyal ardu tahuran wa masjida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an mayar min ƙasa ta zama wurin ibada sannan kuma abin tsarkaka in banda annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani annabin da Allah ya taba halatta masa yin taimama annabi Muhammad shine kadai Allah ya halatta masa yin taimama idan lokacin ibada yayi babu halin ka yi amfani da ruwa sai ka yi amfani da ƙasa wajen tsarki sannan ko ina wato sallah ta same ka shine manzo Allah ya ce fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salatu falyusalli duk inda mutum musulmi mabiyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah ya same shi wato duk inda lokaci ya same ka na yin sallah sai kai alwala kawai kai sallah a wannan gurin ah, ba kamar annabawan farko bane a wancan zamani dole sai ka shiga wurin ibada wanda aka ware domin ibadan kafin Allah ya karbi wannan ibada amma a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko a tashar mota lokacin sallah yayi babu masallaci kana da damar kai sallah in za zaka sa sutura a gabanka manzon Allah ya ce wannan ba a taba yin kyautansa ga wani annabi ba kafin ni wa uhilla liyal ganaim walam tuhalla li ahadin kana qabli an halatta min cin ganima bayan an gama yaƙi an tara dukiyar da aka samu sai a raba wannan ya fara daga zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a taba halatta cin ganima ba kafin zuwa manzon Allah sai dai a tara dukiyan da aka samu bayan an gama yaki idan an tara sai a cunna mata wuta ta kone kurmus babu wanda ya amfani da ita wannan shine yadda ke zamanin annabawan farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma shi Allah matsakaki ya halatta masa cin ganima wa utitu shafa'a kuma Allah ya min kyautan ceto Eh, banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wanda ke da wannan dama na ceton da ake kira a shafa'atul kubra babban ceto da za a yi a ranar tashin kiyama wanda annabawa gaba ɗaya kowane ke cewa ba aikinsa ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke da damar yi wannan ceto manzon Allah ya ce wa kana annabiyyu yub'asu ila qaumihi khassatan a zamanin da ana tura annabawa ne zuwa ga kabilunsu kadai kowane annabi ana tura shi ne ga jama'ansa wa bu'istu ila nasi ammatan amma ni shi aka aiko ni ga mutane baki da duk duniya da farar fata da bakar fata hadisin yana sahihu muslim sunan tirmizi al-musnad al-imam ahmad hadisin jabir bin abdullah kaga kenan cikin kyautan da Allah ya wa annabi muhammad ya bashi tsoro manzon Allah yana amfani da tsoro a matsayin makami sai dai kuma wannan tsoron Allah tabaraka wa ta'ala shi yake sawa a zukatan kafirai don haka duk kafirin da tunani ya zo masa cewa ya yaƙi annabi muhammad kafin a yaƙin sai hankalinsa ya tashi a riwaya ta al'imam bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa nusirtu alal aduwi bin ru'bi Allah ya ba da taimako akan makiyina ta hanyar tsoro walau kana baini wa bainahum masiratu shaharin ko da a ce tsakanina da su bai wuce tafiyar uh, ya kai tafiyar wata guda wannan hadisi riwaya ce ta al bukhari rahimahullahu ta'ala ya zamanto tsakanin kafiri da kasan annabi sallallahu alaihi wasallam wato kasan da manzon Allah yake tafiya ce ta wata guda وهي تشعر باختصاصه به مطلقا كما عند ابن حجر يكي فدا اشرح wannan hadisin yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ban taimako da tsoro walau kana baini wa bainahu masiratu shaharin ko da ya kasance tsakani na da makiyana tafiyar wata guda ne ibnu hajar al-asqalani yace to wannan hadisin lafazin nan yana nuna cewa kususiya ce ga manzon Allah kenan abin bai ketara ya kawo kanmu ba mu mabiyansa tunda yace walau kana baini wa bainahu tsakanin ni annabin Allah da kafiran da suke son su yaƙe ni ya zama to nisan da ke tsakani ya kai tafiyar wata guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga lokacin da suka fara tunanin za su yaƙe ni daga wannan lokaci Allah Ta tabaraka ala yake jefa tsoro a zuciyarsu kafin a yaƙi kasan kuma babban wato taimako da soja yake nema a lokacin yaƙi shine kuzari da ƙarfin zuciya ba yawan makami ba komi yawan makaminka idan gabanka ya faɗi magana ta kare za a ci ka a yaƙi saboda haka yasa manzon Allah kafin kafirai su yaƙe shi sai Allah ya jefa musu tsoro a zukatansu gashi suna da yawa suna da ƙarfi amma kafin a yakin sai su fasa kamar yadda ya faru a yakin tabuka sarkin rum wanda a lokacin ake ganin ya fi kowane sarki ƙarfi a duniya ya yi shirin fada da annabi muhammad akan haka ne ma manzon Allah ya faɗi wannan magana shi yasa ibnu hajar yake cewa وإنما جعل الغاية شهرا لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه أكثر منه tsakanin makiyan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda tafiyar da take tsakanin ƙasansa da ƙasansu ya wuce wata ɗaya in ka ɗauka tsakanin ƙasar larabawa da ƙasar farisa bai wuce wata ɗaya ba tsakanin ƙasar larabawa da ƙasar rum bai wuce wata ɗaya ba don haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da tafiyar da take na da su bata wuce wata guda ba wato kenan dama ainihin nisan da ke tsakanin shi da makiyansa bai wuce haka din ba to amma wannan yana nuna cewa khususiyya ce ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka duba fathul bari a mujallar na farko shafin 567 tunda manzon Allah ya ce walau kana baini wa bainahum da dai a ce wannan kyautar da Allah ya ma annabi ta iso gare mu mu mabiyansa da ba a samu lafazin baini wa bainahum ba tunda manzon Allah ya ce baini wa bainakum wannan tushiru bi ikhtisasihi bihi mutlaqan yana nuna cewa wannan hususiya ce ga manzon Allah bai ketaro ya kawo kan musulmai ba to amma akwai wata riwaya ta al-Imam Ahmad a dalilin wannan riwaya ake cewa ba wai kususiyar mazan Allah ba ce wannan riwaya ta al'imam Ahmad bin Hanbal annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa warru'ubu yas'a ya yadai ummati shaharar tsoro yana tafiya a gaban al'umma ta tsawon nisar wata guda kafin a yaƙi da su Ah, wannan hadisin shi yake gwada cewa hatta musulmai kowane musulmi yana samun wannan albarka wannan kyautan da Allah ya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na farjini kuma wanda kana gani babu shakka duk inda aka ce maka ga musulmi ɗaya cikin kafirai goma in ka zo ba sai ka tambaya wane ne musulmin ba kana ganin sa zaka nuna shi shine gashi nan saboda wannan da wato farjini da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa wa musulmi kuma kafiri a koda yau yaushe duk inda ya zamanto taro ya kai taro in aka ce ma musulmi ya shigo to wallahi musulmin nan yana kera duk wani kafirin da yake wurin saboda kwarjinin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa wa musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam asali wannan kyauta ce da Allah ya bashi shi kadai ba a taba yi ma wani annabi ba in ka duba nailul awqar littafin al-imam kitabu tayammum babu ta'ayyun turab litayammum duna baqiyatil jamidati hadisi na 361 daga sharhin da al-imam shaukani ya wannan hadisin wanda asalinsa yana cikin sahihul bukhari yana sahihu muslim sunan tirmizi kamar yadda muka ce an samu riwaya ta jabir akwai riwaya ta abu huraira akwai kuma hadisin al-imam ahmad wanda ya kawo riwaya ta Abu Hurairah shi ma da al-Imam Abu Ya'la wal Imam al-Baihaqi fi Shu'ab al-Iman riwaya ta Umar al-Imam ad-Darqutni ya kawo hadisin Abdullah bin Abbas wato malaman hadisi tun daga kan al'imamul bukhari har zuwa kan ashabu sunan sun ruwaito wannan hadisi don haka ya tabbata سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله Allah ya kira mu ya ce mu yi masa biyayya kada mu yi biyayya ga kafirai idan muka ce biyayya za mu ringa yi ga kafirai ya rudukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin sai sun yi dalilin da za su sa ku yi ridda ji maganar Allah sannan ya ce balillahu maulakum Allah shine mai jibintar ku wa huwa khairun nasirin kuma Allah shine mafificin masu ba da taimako sai ya bada misali akan yadda Allah zai ba da taimakon ya ce yana jefa tsoro a zukatan kafirai kaga wannan duka ana gwada maka cewa Allah zai iya taimakonka ya baka ɗaukaka ya baka nasara a duniya sama da kafirai amma akwai sharadi don haka sai Allah ya kawo misali da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka tafi yakin Uhudu yace wa laqad sadaqakum Allahu wa'adahu wa'adahu hakika Allah ya gaskanta muku alkawarinsa ai Allah ya tabbatar muku da wannan alkawari wato kun ga misali ai lokacin da aka je yakin uhudu da aka fara gwabza yaki iz tahsunahum bi iznihi lokacin da kuke karkashe kafirai da izinin Allah wato da ikon Allah da ya baku wato har kuke samun nasara a kansu domin ba ku da yawa kafirai sun kai mutum dubu uku musulmai ba su wuce mutum ɗari bakwai ba to kaga kenan in aka ce 700 din nan sun samu nasara ai wannan ba karfin su bane sai a ce bi iznillahi da izinin Allah ne wato taimako ne na Allah a farkon yakin Uhudu ko kuke kashe kafirai hatta idan fashiltu sai da kuka samu karaya wata naza'atun fil amri aka kai ga kuna jayayya cikin al'amari na shugabanci wa asaitum min ba'di ma arakum madhibuna kuka saba ma Allah kuka saba ma manzon Allah bayan kun ga abin da kuke so na ganima domin lokacin da aka fara yaki sai zamanto musulmai na cin nasara sai ga ganima nan tana samuwa Allah madaukaki ya ce minkum man yuridu duniya daga cikin ku akwai wanda duniya ce ya taho nema dalilin wannan yaki saboda haka yasa da ganin ganima sai kama dauka wa minkum man yuridu al-akhirah daga cikin ku akwai wanda lahira ita ce manufarsa da yasa ya tafi wannan yaki sun masarafakum anhum liyabtaliyakum sannan Allah madaukaki ya karkatar da ku gare su saboda Allah ya jarabce ku walaqad afa ankum Allah ya ce ma sahabban annabi Muhammad sallallahu hakika Allah ya yafe muku wannan laifi da kuka yi wallahu zu fadlin alal mu'minin Allah ya kasance mai falala ne ga masu imani a cikin sahihul bukhari kitabul jihadi babu ma yukrahu min at-tanazu'i wal ikhtilaf fil harbi wa uqubati man asa imamu hadisi na 2874 albara'u bin azib yana cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin yadda aka yakin uhudu ya ce ja'ala nabiyyu ala ar-rajjala yawma uhudin wa kanu 50 rajulan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a fara yakin Uhudu ya ware mutane guda hamsin maharba ya ware su sannan ya nada shugaba a kansu shine abdullahi bin jubair bin nu'man al-ansari radiyallahu anhu manzon Allah ya ware mutum hamsin maharba ya nada musu shugaba shine abdullahi bin jubair ya ɗora su akan wani dutse wanda ake kiransa jabalu ainain jabalu ainain shine almukabilu li jabali uhudin wanda yake kallon dutsen uhudu amma yanzu duk ya kare in ka tafi zaka ga shi ake cewa jabalu rumat in ka tafi madina zaka ga mutane na hawan kansa saboda abin nan wato wannan dutsen a kansa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗora waɗannan maharba guda hamsin cewar su tsare hanyar da take tsakanin wannan dutse da uhudu kada wato mayakan kafir su samu damar wucewa bare su isa inda musulman suke a lokacin da manzon Allah ya dora su faƙala sai ya ce musu in ra'aytumuna takhaffafna at-tayru ko da za ku ga mutun tsaye na daukewa saboda tsananin bala'in yaki tsuntsaye na ɗauke mu suna tafiya da mu fala tabrahu makanakum haza ku yadda ku bar nan ji annabi muhammad saboda manzon Allah Allah tabaraka wata'ala ya masa ishara da abin da zai auku na sabani a wannan yaki manzon Allah don haka yafi ba da muhimmanci a daidai wannan gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma waɗannan maharba ko da za ku ga tsuntsaye na ɗaukan mu fala tabrahu makanakum haza fata ursila ilaikum sai an aiko muku cewa ku bar gurin kafin nan za ku bar gurin wa in ra'aytumuna hazamna alqauma wa anfa'nahum in kun ga mun tarwatsa kafirai a wannan yaki da zamu yi yanzu dan kun ga mun tarwatsa kafirai ana cin nasara fala tabrahu hatta ursila ilaikum kada dai ku bar wannan gurin sai na aiko muku sakon yanzu lokaci ya yi za ku bari hadisin yana sahih da bukhari anda in ka duba tarihin al-imam al-waqidi a mujallar na farko shafi 225 ya kawo hadisin al-bara ibn azib dinnan yana cewa wa taqaddama rasulullahi ila rumati manzon Allah ya tafi ga waɗannan maharba mutum 50 faqala yace musu ihmu lana zuhurana ku kare mana bayanmu domin idan maharba suna saman dutse kaga kenan za su hangi nesa in ma akwai wanda ke tahowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce don haka ku kare mana bayan mu ku waɗannan maharban fa ina na khafu an nu'ta min wara'ina abinda muke tsoro shine kada a zagaya a taho mana ta bayan mu walzamu makanakum sannan ku lizimci wannan gurin da na dora ku la tabrahu min kar bashi wa in ra'aytumuna nahzimuhum ko kun ga cewa muna tarwatsa kafiran nan hatta nadkhula askarahum sai har mun shiga inda suka yi sansani in kun ga mun isa wurin da suka yi sansani to ah, anan kuna iya barin wannan guri manzon Allah ya ce fala tufariqu makanakum don haka karku ku yadda ku bar wannan gurin ku zauna wa in ra'aytumuna nuktal kuma koda yaki yayi muni yanda za ku hangi ana karkashe mu fala fala tu'inuna kar ku sauko daga kan dutse saboda ku ba mu taimako wala tarfa'u anna bayan manzon Allah ya faɗa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma ushhiduka alaihim ya Allah ina kafa maka shaida akan waɗannan mutane nayi gargadi gare su saboda manzon Allah tuni ya hangi abubuwan da za su auku warshuku khailahum bin nabli kafin manzon Allah ya bar su yace wa maharban idan waɗannan kafirai sun taho ta bayan mu ku yi musu ruwan kifiya dalilin da yasa nace ku harba musu kifiya fa innal khaira la tuqdimu ala an saboda indi ana yaki akan doki to ya zama akwai maharba to da dawakai ba sa cin karan gudun saboda shi doki baya son kifiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce don haka in kun ga sun tinkaro mu sai ku dinga harba musu kifiya da wa kan za su juya da su kaga kenan kanatul awamiru wadiha bayyana lirumati ya zama to umarnin manzon Allah a bayyane yake ga waɗannan maharban albara bin azumin ya ce to yanda ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya harsashe haka abin ya auku lokacin da aka fara yaki fa hazamu musulmai kawai sai suna ta cin nasara akan kafiran ana cin nasara akan kafirai to amma wato mahayan dawakai na kafirai ai su suna baya saboda haka su waɗannan maharba da suke kan wato duwatsu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora su maimakon su bi umarnin manzon Allah albara bin azibin ya ce fa ana wallahi ra'aitu nisa'a yashtadidna ni da idanuna na ga mata suna gudu in ji albara ibn azumi ina ganin mata suna gudu kad badat hunna wa hunna ga kafafun mata nan kana hange daga nesa idan aka ce mutum yana hangen kafar mace wato kenan gudu yayi gudu har ma ta daga hijabi mata sun ruga a guje rafi'atin siyabahunna sun tattara kayansu suna gudu da su da maza ana rige-rigen daukan ganima to ana wannan gudu فقال أصحاب عبد الله bin جبير alganima sai waɗannan mutane hamsin waɗanda ke kan dutse suna faɗi ma juna cewa to ga ma nan ta samu saboda kasancewar an ga musulmai suna cin nasara akan kafirai kafirai na gudu ta ko'ina maza da mata ga ganima ana samu don haka sai suna cewa ai kaumi al-ganima bahara ashabukum fama tantaziruna yan uwanku sun ci nasara musulmai me kuke jira ku sauko aje a ɗabi ganima abdullahi bin jubair shi wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi shugabancin maharban nan sai ya ce musu nasitu ma qala lakum rasulullah yanzu kun manta abin da manzon Allah ya gaya muku kalu sai suka ce wallahi lana'tiyanna nasa fala nusiban na minar ganima to mu dai kam gaskiya za mu shiga cikin jama'a ba za a yi warwa sannan a bar mu ba za mu je mu ɗebi ganimar da mu ma muke gani ana ɗiba gashi muna nan daga kan daga saman dutse muna hange falamma atauhum surifat wujuhuhum fa aqbalu munhazimina lokacin da waɗannan maharba suka sako daga kan dutse suka tafi inda ganima take to daga wannan lokaci fa zaka lokacin nan ne fa Allah tabaraka wata'ala ya karkato kafirai abinda manzon Allah ke fargaban akuwansa din nan fa sai ya tabbata falam ya مع النبي صلى الله عليه وسلم غير إثنى عشر رجلا babu waɗanda suka rage wa manzon Allah shi kansa annabi Muhammad waɗanda suke tare da shi a fagen daga babu waɗanda suka rage tare da shi in banda mutum goma sha biyu saboda zafi da yakin nan yayi jama'a sun gudu su kuwa waɗannan maharba mutum hamsin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora su akan dutse na minhum da ilal ganima mutum arba'in sun sauko saboda kwasan ganima wasa bata ala jabal uhud minhum ashara faqat mutum goma kaɗai suka rage ma dutsen hudu saboda haka zahabatin rumatu da ya min al-ganima fanahahum sayyiduhum abdullah bin jubairin fa lokacin da za su tafi abdullahi bin jubair ya hana su kada ku tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar mana sai da ya kafa shaidar Allah akan mu kafin ya tafi yana cewa allahumma inni ushiduka alaihi don haka ga abinda manzon Allah ya faɗa ya kamata mu yi biyayya gare shi mu saurare shi ba suka tafi bayan sun tafi falamma ra'a Khalid ibn walid a lokacin Khalid bin Walid bai musulunta ba yana cikin dakarun kafirai a lokacin da ya hangi bahar bannan sun sauko daga kan duwatsu khalawul jabal min ar-rumati ata ila al-muslimina min wara'ihim sai ya ɗebo sojojin kafirai suka taho wa musulmai ta baya wa hum bi jam'il ganaib musulmai na can ana tsintar ganima ga kuma rundunar Khalid bin Walid ta kullo ta inda manzo ke cewa a tsare wannan hanya don haka kenan abdullahi bin jubair wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi shugabancin nan da ya take ya samu damar shahada Allah madaukaki ya amshi ransa albara'u bin Azumin ya ce dalilin da yasa yakin uhud yi muni kenan fa asabu min nasabina har aka samu aka kama mutum saba'in daga cikinmu a matsayin fursunoni aka kashe mutum saba'in daga cikinmu yaji albara'u bin azib wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam wa asabu min al-mushrikeen yawm badr 40 wa 170 asiran wa 70 qatilan albara'u bin azib sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yace kamar yanda aka yi yakin badar a lokacin da aka yi yakin badar annabi sallallahu alaihi ya samu kisan kafirai mutum saba'in kuma aka samu kama mutum saba'in a matsayin fursunoni to mu ma a yakin uhudu sai abin ya juya kanmu sai ya zamanto an kashe mutum saba'in an kama fursunan mutum saba'in to don haka kenan wannan dalili ya sa saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya haifar musu da wannan fitina da ta same su kaga wannan yana nuna maka cewa mata suna halartar yaki mata suna halartar yaƙi a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan har ma eh, kamar yadda bayani ya taho cikin sahihul bukhari mata suna tafiya yaƙi Eh, eh, suna tsayuwa da hidimomi ga sojoji waɗanda ke filin daga ta wajen kai musu ruwa da jinyar waɗanda suka samu rauni da makamantan haka sannan suka ɗauki gawa su dawo da ita a sansani wannan duka aikin mata ne a zamanin manzon Allah don haka ba zai ba bane don an samu mace wato a cikin sojojin musulmai a yanzu amma sai ya zama to tsarin yana daidai da tsari irin na addinin musulunci ba tsari irin na kafirci ba domin a tsari irin na kafirci samuwar mace cikin sojojin fitina ne ba alheri ba ne gare ta lokacin da aka yakin uhudu har ma kamar yadda ya zo cikin sahihul bukhari kitabul jihadi babu raddin nisa'il jarha wal qasla ila al madina hadisi na 2883 hadisin ar-rubayyu bintu mu'awwiz babban sahabiya ce ta ba da labari ta ce kunna nazu annabi muna tafiya yaki tare da annabi mukan tafi yaki wato idan manzon Allah zai tafi yaki mu mata muna bin manzon Allah fa naskil qauma aikin mu shine mu ɗebi ruwa mu dinga ba ma jama'a kamar majinyata kenan ko dan suka samu raunuka wa nakhdumuhum sannan muna hidima ga sojojin a kawo makami ko a kawo wani wata gudunmawa ko abinci ko wani abu ta ce aikin muke nan. wani ruddul jarha muna daukan waɗanda suka samu rauni wal da waɗanda aka kashe sai mu kawo su sansani lokacin da aka yi yakin uhudu sai mata suka ɗabi gawayyakin musulmai suka shiga da su cikin garin madina abin da take faɗa kenan a cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labari ai mata sun ɗebi gawan jama'a da yawa an kai su garin madina saboda ba mamaki tunaninsu babu bambanci tsakanin gawa da aka samu a lokacin yaƙi da kuma gawan da aka samu a cikin gari wato mutumin da ya rasu a cikin gari ba tare da ma ah, ya tafi wani yaƙi ba tunda ya kamata kenan a kai shi makabarta mata sai suna tunanin ai kenan tunda bayan an gama yaƙi an samu matattu za a ɗebo su ne a zo da su gari musu sallah a kai su makabarta su ma kamar da ake binne sauran matattu da suka rasu a cikin garuruwa lokacin da manzon Allah ya samu labari amarahum an yardul qatla ila masarihi manzon Allah ya ce ku koma ku ɗebo gawayyakin da kuka mayar madina ku dawo da kowace gawa wurin da kuka same ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma sahabban wannan umarni kamar da jabir ya bada labari hadisin yana cikin al-musannaf hadisi na dubu tara da ɗari shida da hudu da sunan tirmizi sunan nasa'i sunan abi ka duba nailul autar mujallar shafi na ishirin da bakwai da sana'i yana mujallar na biyu takwas da takwas da kuma alkafi fi fiqh al-hanbali mujalladi na farko shafin 356 dukkan malaman fiqh dukkan malaman fikihu suna cewa mutumin da aka tabbatar ya mutu a filin yaki wannan mutumin ba abin da shi a cikin makabartan jama'a da ke cikin gari kuma ko da kusa da gari ne aka yi wannan yakin kaga uhudu an yi yakin uhudu ne kusa da garin madina tsakaninta da madina bai wuce kilomita bakwai ba kamar yanzu ma mashhad uhudin ya riga ya haɗe da garin madina gini ya riga ya haɗe har ma tsallaka ta baya amma zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wuri guda bane saboda haka ko da za a yi yaki a bayan gari to waɗannan sojoji da suka yi shahada ba za a ɗebi gawayyakin su a kawo su makabarta ba wanda shi da abinda malaman fikihu suke faɗa saboda umarnin da manzon Allah ya ba ma mata da suka ɗebi gawan musulmai bayan an gama yakin Uhudu suka dawo da su cikin Madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a mayar da su guraren su <clears throat> wato ah, kamar yadda ya zo hadisin jabir kenan inna rasulullahi amara bi katla uhudin an yuraddu ila masari'ihim wa kanu nuqilu ila madina lokacin da labari ya iso ga annabi cewa an mayar da gawayyakin nan cikin garin madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a dawo da su wuraren da aka same su wato filin daga lokacin da ake yakin uhudu jama'a sun saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam uh, yana daga da cikin dalilai da suka sa wato fitina ta samu musulmai a wannan lokacin wannan yakin saboda saba umarnin manzon Allah eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku tsaya a nan sai suka ki tsayuwa sannan kuma Allah yace iz tusiduna wala talu a guje musulmai suna gudu saboda lokacin da khalid bin walid ya kawo nashi dauki akan yan uwansa kafirai a wancan lokaci ta bayan musulmai Khalid bin Walid sai gashi da sojojin kafirai an taho ana ta kisan musulmai ai da gadin haka sai aka bar kwasan ganima aka koma gudu gudu ake Allah ya ce id tusiduna har ma hawa duwatsu kuke wala taluna ala ahadin ba kwa ma juyawa ku dubi wani war rasulu yad'ukum fi ukhrakum ga manzo yana kiran ku a can baya yana cewa ku dawo ku dawo ina babu mai sauraron manzon Allah sun gudu fa asabakum gamman bi kammin Allah ce don haka yasa ya sa muku takaici tare da wani takaici kun samu takaici wato na cin nasara a yakin ga takaici na saba umarnin manzon Allah ga irin abubuwan da ya faru da ku to amma da shike kaddara ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ce likai la tahzanu ala ma fata kuma ana gaya muku saboda kada ku yi bakin ciki game da abin da ya riga ya wuce wala ma asabakum ko abin da ya same ku din nan ana ba ku labari dan ku ga ku gane ya zama darasi gare ku don gaba wallahu khabirun bima ta'maluna Allah mai ba da labarin abin da kuke aikatawa ne ثم min عليكم من بعد الغم amanatan nu'asan bayan wancan damuwa da ta same ku sai kuma Allah madaukaki ya saukar muku amanatan da nutsuwa saboda wannan alkawari na taimako wanda Allah tabaraka wa ta'ala yi wa musulmai Allah ta baraka wa ta'ala sai ya saukar da taimakonsa ga musulmai wato sai ya saukar musu da nutsuwa bayan wannan damuwa da ta same su nu'asan har suka samu gyangyaɗi shafa ifatan minkum wato nutsuwa ce da Allah ya saukar masa habban annabi Muhammad har ta kai ga saboda tsananin nutsuwa an yi sahu a filin yaki, a lokacin da aka yi sahu a filin yaki. sai ga gengedi ya kama sahabban annabi muhammad ga kafirai a gabansu amma kuma gengedi ya kama su ga nutuwar ta kai makura babu tashin hankali tare da sahabban manzon Allah ashe sa Abdullah bin Mas'ud yake cewa an nu'asu fil qitali min Allah wa fi salati min shaytan gengedi a lokacin da ake yaki to alamar an samu taimakon Allah kenan idan eh, aka ce ana yaki yaushe ka ga bacci to bari kuma har gidi da ka samu gengedi in ba dai taimakon Allah ba to idan ga kana gengedi a lokacin yaki to akwai alamar ka samu taimakon Allah amma idan kana gengedi a lokacin sallah to tabbata kana tare da shedan inji Abdullah bin Mas'ud ah, al-Imam al-Bukhari ya kawo labarin da Abu Talha yake faɗa yana cewa gashiya nan nu'asu Allah ya saukar da nutsuwa gare mu sai ga gengedi ya rufe mu wa nahnu fi masafina yawma uhud mun ja sahu kafirai sun ja sahu za a fara gwabza yaki abu talha ya ce faja ala sai fi ya sukutu min yadi sai na ji takobi na ya faɗi kasa wa a na sunku ya na ɗauka wa yasqutu sai sake faduwa na sake sunkuyawa na dauka wa yasqutu sai sake faduwa kaga kenan gangadi ya musu tsanani hadisin yana sunan tirmizi da sunan nasa'i da kuma al-mustadrak al-imam al-hakim hadisin anas bin malik riwaya ta abu talha yana cewa rafa'tu ra'asi yawma uhudin ja'altu anzuru ma minhum yawma idin ahadun illa yamidu tahta hajafatihi min nuasi lokacin da na daga ido na in dubi sauran sahu na sahabbai sai naga kowa gaggadi yake wato gaba annabi Muhammad saboda nutsuwar da Allah madaukaki ya saukar musu kamar yadda yake summa anzala thumma anzala alaikum min ba'dil gammi amanatan wato kamar yadda Allah ya faɗa a wannan ayat ta suratu Ali Imran sannan Allah ya saukar muku da nutsuwa wanda a dalilin nutsuwan nan kuka samu gengedi ya gisha qa'ifatan minkum wanda yake rufe wata jama'a daga cikin ku wato daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda gengedi ya rufe su saboda tsananin nutsuwa wa amma wata jama'an kad ahammatuhum anfusuhum damuwarsu ita ce rayuwarsu wato kenan waɗanda suke da raunin imani domin akwai masu raunin imani a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci har ma ana cewa akwai munafikai Ya yazunnuna billahi ghairal haqqi yuzanna jahiliyya billahi ghairal haqqi zanna jahiliyya yazunnuna billahi ghairal haqqi zanna jahiliya wato suna zato game da Allah zato wanda ke ba na gaskiya ba zato na jahilci ana cewa wani ne daga cikin sahabbai wanda ake kiransa mu'tab bin ushay ana cikin sahu shi ma yana tare da sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yana faɗa a cikin ransa anya za mu kai labari ko wannan faɗa da za mu yi da kafiran nan albishir da aka yi ta mana din da akwai gaskiya ciki kuwa tunani yake a zuciyarsa sai gashi Allah ya saukar da aya yana fallasan abin da wannan mutum yake tunani a cikin zuciyar shi Allah ya ce wa ta'ifatun min wa ta'ifatun kad ahammatuhum anfusuhum wata jama'an kuma rayuwansu ce ta damunsu ya nuna billahi gairar haƙi suna zato game da Allah zato ba na gaskiya ba zannar jahiliya zato wato na jahiliya suna yi ma Allah tabaraka wa ta'ala zato akan cewa ba zai ba da taimakonsa gare su ba ya kununa suna cewa hallana من الامر من شيء هل tabaraka wa ta'ala yace wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله فتسنى فدا أتكي رايكم أنيا a cikin wannan lamari kuwa muna da wani rabo Allah ya ce lamari gaba ɗaya na hannun Allah da nasara da rashinta abu ne wanda Allah ne ya mallaka yakhfuna fi anfusihim ma la yubduna laka suna koyewa a cikin rayukansu abin da basu gaya maka ba yaquluna suna cewa law kana lana min al-amri كان لها من الأمر شيء معذورا Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yaquluna hallana min al min shay'in qul inna amra kulluhu lillah yakhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana min al shay'un ma qutilna hahuna suna cewa da dai a ce muna da wani haƙƙi cikin wannan al'amari muna da wani rabo da ba a kai ga yakanmu a nan ba a ce an taho har gida kafiran maka sun bar garin maka sun taho madina tsakanin su da cikin birnin madina bai rage kilomita bakwai ba ina wanda ya ce anya yakin nan a ce za mu kai labari domin inda za mu kai labari ba za a zo har gida kusa da gida a yaƙe mu a ce ƙarshen yakin nan za mu ci nasara zai yi wuya shi ne Allah ya ce inna amra kulla lillah al'amari gaba ɗaya na Allah ne duk inda kafiri ya kai ga dabararsa Allah shi ne gatan musulmai Allah kuma ya ce laukuntun fi buyutikum ko da a ce kuna gidajenku ne bugu ma fito daga madinan ba ka ce ba za ka taho yaƙi ba za ka zauna a gida kai ba ka son yaƙi labarazan lazina kutiba alaihi qatl ila ihim waɗanda Allah ya hukunta cewa dole sai ajalinsu ya tabbata a dalilin kisa ɗin wallahi sai an bi su har zuwa makwancinsu don haka in Allah ya hukunta al'amari wato babu wanda ya isa ya ture shi haza qadarun muqaddarun min Allah azza wa jalla wa hukmun hatmun la yuhadu anhu wa la manasu minhu babu wanda ya isa ya kauce maƙaddarar Allah tabaraka wa ta'ala وليبتلي الله والله عليم بذات الصدور وليبتلي الله ما في صدوركم كما للي الله ينا جرب تأبين دكي تشكين زكاتنكو وليمحص ما في قلوبكم الله Eh, yana tsaftace wato abin da ke cikin zukatan ku Allah yana kankare muku laifuka wallahu alimun bi zati sudur Allah shine masanin abin da ke cikin kirazai eh, dalilin da yasa ibnu ishaq yake cewa mutumin da ya faɗi wannan maganan wanda a dalilinsa Allah ya saukar da waɗannan ayoyin ba munafiki ba ne saboda ƙarshen maganar Allah tabaraka wata'ala bai nuna kushi akan waɗanda suka faɗi wannan maganan ba illa dai kawai Allah ya tsananta magana a kai yana cewa ga irin yadda wasu daga cikin sahabban annabi suke tunani a lokacin da suka tsaya a cikin sahun yaki ne Allah ya ce inna na tawallau ne ku cewa waɗanda suka gudu a lokacin da ake yaƙi tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innal ladina tawallaw minkum waɗanda suka juya suka gudu yau maltakal jama'a ne a lokacin da jama'a biyu din nan suka gwabza yaƙi mutanen makka da mutanen madina sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inna mastazallahum shaitan shaitan ne ya zamar da su bi ba'd ma kasabu a dalilin wani abin da suka aikata wato kenan duk sa'ilin da shaitan ya ci nasara akan ka akwai wani abu ne da kai na sabon Allah wa laqad afallahu anhum duk da haka Allah ya yafe musu inna allaha ghafurun halim rahim lalle Allah mai yawan gafara ne Allah mai hakuri ne kaga Allah madaukaki ya saukar da ayoyin nan yana karantar da mu abinda ya auku a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda a ƙarshen sa Allah ya tabbatar mana ya yafe masahabbai laifukan da suka aikata din wannan dalilin ne yasa sayyidina Usman yake cewa domin yana cikin waɗanda suka gudu a lokacin da yaƙi ya yi zafi a ranar yaƙin uhudu sai na usman yake cewa to ai ba abin kunya muka yi ba abin alfahari ne domin duk wanda ya karanta an ce mun gudu a yaƙin uhudu a ƙarshen magana zai karanta kuma allah ya ce walakar afallahu anhum wa laqad afa Allahu anhum Allah ya yafe musu don haka ba maganar abin kunya tunda an ce Allah ya yafe musu wannan ta ya isa mu zauna da nutsuwa muna tare da gafaran Allah tabaraka wa ta'ala to amma in ka lura da labarin da muka karanta din nan fi hadhihi uh, akwai darasi wato minas uh, sama'i wazihun ilaina darasi ne kamar Allah ya saukar mana wanda yake a bayyane meye dalilin da yasa kafirai suka samu nasara akan musulmai Allah ya gaya mana a lokacin Uhudu menene dalili saboda sun saba umarnin annabi muhammad wata naza'u fil amri ya kai ga suna jayayya tsakanin juna ja'in ja tsakanin musulmai da musulmai wa isyanuhum amrahu suka saba umarnin annabi muhammad wa iradatu ba'dihim duniya ya zamanto aka kai ga wasu sahabban duniya suke nema wasu kuma lahira ce suke nema saboda haka tunda kawunan musulmai sun rabu tunda musulmai sun saba ma annabi Muhammad ba sa riko da sunnar manzon Allah tunda musulmai sun kai ga duniya ce a gabansu ba lahira ba sai Allah ya dora musu kafiri a kansu wannan ne darasi eh, hadhihi alqabiyya wanda abu ne a fili wanda Allah madaukaki ya sanar da mu cikin wannan aya sahabban annabi Muhammad kenan waɗanda suka fi tsarki cikin al'ummar manzon Allah sun saba umarnin manzon Allah Allah ya ce mana cikin su an samu mai son duniya wanda ya fifita son duniya sannan a cikin ayar Allah ya ce mana sun saba a tsakanin juna aka wayi gari musulmi da musulmi suna jayayya a filin yaki me ya faru sai kafiri ya taho sai ya ci nasara a kansu wannan magana ta kare ya zamanto darasi gare mu wannan dalili yasa aka samu wani hadisi na al bin Iyab yana cewa auha Allahu ila ba'd anbiya'ihi Allah yayi wahayi ga wani daga cikin annabawansa wannan labarin yana cikin Hilyatul Awliya na Abu Nu'aym a mujallad na tara shafi na ɗaya Allah ya taɓa yin wahayi zuwa ga wani annabi daga cikin annabawansa Allah ya ce ma wannan annabin idan asani man ya arifuni idan wanda ya sanni ya saba mun sallattu alaihi man la ya arifuni sai in dora masa wanda bai sanni ba wato idan wanda ya sanni ya saba min to sai in ɗauko wanda bai sanni ba in ɗora akan wanda ya saba min wanda ya sanni ya saba min ah, hadisi ne al-qudusi amma kuma al'afar da'ifun min al-isra'iliyat kamar yadda malamai suke faɗa asalin labarin nan babu shi a cikin hadisan manzon Allah asalinsa an same shi ne daga littafan ahlul kitabi babban daga cikin almajiran albani marigayi ko ko mu ce daga cikin manyan almajiran da ya bari akwai a shek mashhur hassan salman wannan malami yana cikin malamai da suke tsananta bincike a wannan zamani ya yi magana an wannan hadisin almajirin albani ne rahimahullahu ta'ala yana cewa haza laisa bi hadisin kudusi wannan maganar da al bin iyad ya kawo cewar Allah ya taɓa gaya ma wani annabin wani annabinsa idan wanda ya sanni ya saba min to sai in dora masa wanda bai sanni ba wato sai in dauko wanda bai sanni ba in dora a shi in shi wanda ya sanni ya saba min sai ya ce wannan ba hadisin kudisi ba ne kala ibrahim bin muhammad al-bayhaqi al imamul al-bayhaqi malamin hadisi akwai littafin da ake kira al-mahasib wal-masawi shafi na 500 ya kawo wannan hadisin wanda aka ce riwaya ce ta abdullahi bin salam kun san kuma abdullahi bin salam yana cikin sahabban annabi muhammad ba yahude ne malamin yahudu ne allah ya nufe shi da musulunta a lokacin da ya musulunta shi wannan sahabin annabi din ya ce qara'atu fil kutub na karanta a cikin littafai na ahlul kitabi qala allah tabaraka wa ta'ala allah mai albarka da daukaka ya ce man afani man arafani wa afani wanda ya san ni sai ya saba min to zan masa ukuba daga duniya tun daga duniya sallabtu alaihi man la ya'rifuni daga duniya zan dora masa zan ɗauko wanda bai san da ban ɗora shi a kai shi tun daga duniya kafin a zo lahira ya ga hisabinsa wato Allah ya taɓa faɗin haka wato cikin hadisin kudusi sun makala sai malamin ya ce fa eh, hikimatin wannan magana hikima ce amma dai ba wai hadisi ne ingantacce daga manzon Allah ba magana ce ta ahlul kitabi sai ya ce duk da haka wa ma'ana ha hasan ma'anar wannan maganar gaskiya ne wato ma'anar yana da kyau ma'anar bata saba ma abin da zo cikin ayar alkuran alqur'ani da kuma hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kenan duk da cewa hadisin yana cikin al-isra'iliyat wa annahu da'ifun wa ma'a zalika fa ma'anahu hasan ma'anarsa tana da kyau don haka ana iya aiki da ma'anar wannan hadisin duk sa'ilin da wanda ya san Allah ya yi Allah tawaye to shi kuma Allah zai ɗauko wanda bai san shi ba sai ya bashi mulki akan wannan da ya san shi mai tawaye wannan gashi magana ce da take littafai na da wanda kamar yadda sahabin manzon Allah yake faɗa qara'atu uh, fil kutubi na karanta daga cikin littafai na magabata qala Allah tabaaraka wa ta'ala zalika uh, kuma in ka dawo cikin alqur'ani abinda zaka taras kenan saboda ga kissan da uh, abinda Allah ya bamu labari game da yakin uhudu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun san Allah ko ba san shi ba kafiran makka sun san Allah ba su san shi ba saboda haka annabi kafin a fara yaki yayi ma kowa wurin tsayuwa yace tsaya nan tsaya nan yace Allah ka shaida na gaya musu manzon Allah ya tafi ya zamanto ganin an fara samun ganima waɗannan sahabbai suka saba mishi kaga sun saba ma Allah bayan sun saba mar waɗannan sojojin ya zamanto su ya su suka kama jayayya kar ku je a sai mun je ya zama an samu adawa ma tsakanin musulmi da musulmi kai ya rabu abin da ya faru sai Allah ya turo Khalid bin Walid a lokacin yana cikin kafirai ya samu nasara akan waɗannan masu sabo sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da haka Allah madaukaki ya ce mana ya yafe musu to su Allah ya yafe ma mu kuma na wannan zamani fa ka lura da wani abu wannan maganar ga ta dai tana cikin Isra'iliyat amma malamai sun dauke ta saboda ma'ananta gaskiya ne don haka yasa al-Imam Zahabi ya kawo magana cikin siyaru a alamin nubala haka nan ibn al-qayyim al-jawziya ya kawo magana cikin littafin sa al-jawab al-kafi shafi na 31 haka nan uh, ibn kasir ya kawo wannan magana a cikin al-bidayat wan nihaya mujallad na 13 shafi na 81 duka waɗannan malaman suna cewa duk sa'ilin da musulmai suka bar Allah suka bar riko da sunnar manzon Allah waɗannan musulmai azabar farko da Allah zai musu zai ɗauko kafiri ya ɗora a kansu kuma su kasa samun mafita waɗannan malamai da sunna haka suka faɗa har ma suka ba da labarin al'imam waki akwai wani malami da ake kiransa waki'u waki'u ɗin malami ne na al'imamin shafi'i babban malami ne daga cikin malamai na farko wata rana ana cewa aglaba rajulun alawaki ibn jarrah babban malami ne sananne a duk duniya amma wannan malamin sai aka samu wani mutum ya gaya masa bakar magana wannan mutumin da ya gaya mar bakar magana sai shi malamin fada khala bai ce mu mutumin komai bai shiga gida da ya shiga gida fa a fara wata hagubi turabi ya ɗebi ƙasa ya goga mu fuskansa don ya nuna tawali'unsa ga Allah sannan sai ya fito yana zuwa sai ya samu wannan mutumin banzan sai ya ce masa ka faɗa min maganar da ta ɓata mai rai zid wa fi an bi zambihi na sani in ba dan na saba ma Allah ba irinka ba za ka samu nasara a kaina ba don haka ka ƙara min don in ka ƙara min daɗa nasiha kake min in daɗa komawa ga Allah don na tabbatar inda ban bar Allah ba irinka bai samun nasara a kaina Abin da malamin da ke faɗa yana cewa zid waki an bi zambihi falaulahu ma ta tasallata alaihi ka ƙara ma waki'u saboda ko hankali ya dawo jikinsa saboda in ba dan uh, waki'u yi zunubi ba ya saba ma Allah ba irin ka. bai samu nasara a kashi kuma gaskiya ne Allah ya yayi alkawari ya ce musulmai su ne madaukaka yaushe musulmi ke komawa ƙasa idan ya yi irin abin da ya auku ga sahabban manzon Allah a yakin Uhud saboda haka duk sa'ilin da wanda ya san Allah ya bar Allah to babu shakka Allah madaukaki zai sauko wanda bai ma san Allah ba ya dora a kan shi don haka dukkan wata in ka lura eh, da halin da muke ciki a wannan ƙasa dukkan wata damuwa wacce ta samu musulmi a wannan zamani ta dace ne da abin da ya taho cikin wannan waɗannan ayoyi da muka karanta na labarin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma bayanin da malaman sunna suka gabatar dinnan yanda rayuwar musulmai take a ƙasar nan a yanzu Allah tabaraka ta'ala ya ɗauko kafiri ya ɗora a kan musulmai saboda me limaza saboda sabon da ke tsakanin musulmai sun bar Allah sannan ba ruwansu da sunnar annabi Muhammad sannan babu haɗin kai a tsakaninsu saboda haka Allah tabaraka wata'ala ya ba mu kafirai nasara a kansu wannan ka'ida ce kuma babu alamar ma mun ta san samun kubuta daga wannan bala'i da muke ciki dalili kuwa saboda su waɗanda ya kamata a ce sun gane su gyara ba gyara bace a gabansu hatta 'yan siyasa wanda in ka ga mutum ya yi ruwa ya yi tsaki a fadan zauren 'yan majalisa ba ƙoƙari yake ya raya mustahabi ɗaya daga cikin mustahabban da mazan Allah ya karantar a duniyan nan ba buƙatar zuciyarsa ita ce ke gaban shi wannan dalili yasa kake gani ake samu fitincinu don matukar ba mu koma ga Allah ba bala'i baya rabuwa da mu wannan ka'ida ce abu ne wanda Allah ya faɗa mana cikin alkur'ani da mun so da mun ki magana ce tana nan za ta tabbata cikin alkur'ani na kuma har zuwa tashin kiyama muddin ba mu gyara ba to wallahi jama'ar musulmi za mu bar ganin fitina a tattare da mu ba ya kasance wanda ma yake siyasan ba wanda malamai ke cewa yana iya yin siyasa bane don wanda aka ce yana iya yin siyasa shine wanda ya san hadarin da ke cikin siyasa kuma in ya shiga zai shiga ne da kyakkyawan niyya na ya gyara wannan barna da ke cikin siyasa. wanda shari'a ko ko wasu malamai suke ganin babu laifi kenan dan ya shiga siyasa ka shiga ne da niyyar ka gyara barnan da ke cikin ta amma asali siyasa haramu ce wannan babu wani malami na sunna wanda zai ce maka halal ne haramun ne siyasar kanta amma me yasa akan ce akwai sassauci sassaucin shine idan jama'a suka samu kansu cikin wani barna mai girma sai a ɗauki matakin gyara mafi sauki wannan dalili yasa in ka duba fatawar lajnatin da'ima manyan malamai na saudi ke ba da fasawa mujalladi na goma sha biyu shafi na ɗari uku da tamanin da hudu cewa a halin larura akan ce mutum ya shiga siyasar idan na ɗaya ya san barnar da ke ciki na biyu zai shiga da niyyar ya gyara barna don Allah ina so ka gaya min mutum ɗaya da ya yi ƙoƙarin tayar da bil wanda za a raya mustahabi ba ma sunna guda daga cikin sunnonin annabi Muhammad ba yana da wahala don galibi abin da ke kai su bukatunsu ne ba wai tsare dokokin Allah ba idan ka yi magana kan a tsare dokar Allah sai a ce a a sassauta saboda kasar ana zaune da kafirai ya kamata kafirin ne ya sassauta saboda a tsaye da dokar Allah ba a ce wa musulmi ya sassauta saboda a bar kafiri ya yi kafirci kuma a take dokar Allah ba wannan ba daidai ba ne don haka in muna son zaman lafiya to fa dole sai 'yan majalisunmu shugabanninmu sun koma tebur an yi ka'idar zaman mu a ƙasar nan yaya musulmi zai zauna da kafiri kada kafiri ya taka nan kada musulmi ya taka nan to babu laifi wannan amma a ce an yarda a zauna lafiya amma musulmi sai dai shi ya dinga sake nashi doka ya yi riko da kafirci kaga don bar ganin fitina ba fitina za ta dinga kunnowa domin Allah ba zai bar jarabtar mu ba akan wannan ka'ida saboda mun bar Allah kuma wannan dalili yasa kaga manyan annabawan Allah guda biyu da annabi Muhammad da annabi ibrahim suke ta addu'a domin daga cikin bala'i mafi girma wallahi babu bala'in da ya kai a ce kafiri yana sama da kai babu wannan bala'i da ya fi wannan girma saboda haka abdullahi bin umar ya bada labari yake cewa kalla ma kana rasulullahi ya kumu min majlisi in ka dawo kan annabi muhammad zai yi wuya manzon allah ya zauna ya karantar da al'umma a tashi daga wannan majalisi ba tare da ya karanta addu'o'in nan ga sahabbansa ba Allahumma akrim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asi ya Allah ka ba mu wani rabo wani yanki na tsoronka wanda a dalilin wannan tsoron naka za mu bar saba maka wato Allah ka yi mana kyautan tsoronka wanda a dalilinsa za mu daina sabonka wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak Allah ka ba mu damar yi maka biyayya saboda in kaga mutum yana biyayya ga Allah Allah ne ya bashi dama Allah ka ba mu damar yi maka biyayya ma na bihi jannata irin kuzari na biyayya wanda zai kai mu shiga gidan aljanna maza Allah yana ma sahabbansa addu'an nan wa min al yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya Allah ka ba mu karfin imani da ni da sahabbaina ta yanda dukkan wata musiba in ta sauko gare mu wannan imanin zai iya dauka saboda akwai mutumin da imaninsa bashi da karfi in musiba ta zo sai ta raba shi da wannan imanin sau da yawa in ka lura da yanayin jama'a wani in musiba ta zo tana raba shi da imani uh, nan take sai ka gan shi wajen boka ka yadda a yi komi ya ce komi je ka yi boka saboda imanin nasa kaɗan ne musibar da ta zo din tana da girma shine manzon Allah yake addu'a Allah ka ba mu karfin imani wanda zai iya jure ma kowace musiba ta duniya duk inda musiba ta zo za mu iya daukanta wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ba hayatana Allah ka sa mu mori jin mu da ganin mu da karfin mu ya domin a ce ka tashi a lahira ka mori ganinka abinda duk ka gani da idanunka an ce mafi yawa alheri ne kaga kai sa'a kenan kunnan ka ka more shi ya zama to ba ji haramun bai yi yawa ba domin aka zo ana lissafin abin da ka ji da kunne za ka ce to a cikin wuni awa goma sha biyu kiɗa ne saboda sai da ya nemi ma eh, airphone ake cewa ko ya makada a kunne ya sa eh, abin nan a aljihu ko aiki yake tun da safe har faɗuwa rana kiɗa yake ji eh, to sannan amma daga baya an samu jin wa'azi na ɗan minti biyar zuwa goma kaga mutum ya shiga bala'i shi yasa manzon Allah yake cewa da jinmu da ganinmu da ƙarfinmu Allah ka samu more su a kiyama ya zama a lahira in aka ce mai ƙarfi ne wane to sa din da yayi ta amfani da shi ta wajen halal ba samu wa kanshi bala'i ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa da'al warisa minna ka sa wannan ya zamanto shine abin da zamu bari baya na bayan mu su gada annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a waje al sa'arana ala man zalamana ka ba mu dama akan macutan wasu waɗanda suka cuce mu waɗanda suke zalunci akan mu Allah tabaraka wata'ala ka mu ga bayan su wansurna alaman adana ka taimaka mana akan waɗanda ke kiyayya da mu wala taj'al musibatana fi dinina duk musibar da zaka ba mu a duniya muna kar ka sa musibar nan ta shiga addinin saboda babban musiba ga dan adam ita ce musibar da ta shiga aqidarsa tunda ba shi da rabo a lahira mako masa wuta ne amma duk musibar duniya matukar zaka rabu da ita a nan ai tana da sauki sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wala taj'al dunya akbar hammina Allah kada ka sa duniya ta zama ita ce damuwar mu mafi girma domin idan duniya ta zama ita ce mafi girman damuwanka to da ita zaka ringa kwana da ita zaka ringa tashi ya zama ba ka ma tuna lahira bare kai aikin ta wala mablaga ilmina ko ya zaman to makoran ilimin mu muna neman ilimi ne saboda dama duniyar kawai banda lahira sai annabi ya ce wala tusallit alaina man la khafu kafina. wala yarhamuna wala tusallit alaina man la yarhamuna wannan shine hadisin da ya inganta riwaya ta al-Imam Tirmizi hadisi na 3502 kada ka dora mana wanda ba zai tausaya mana ba Allah kada ka dora wanda ba zai tausaya mana ba akan kaga annabi Muhammad duk sa'ilin da aka yi taro inji Abdullah bin Umar kafin a watse manzon Allah yakan yi wannan addu'a ga sahabbai shi me dalili saboda wato idan aka ce ma kafiri ya zama shugaba a kanka to bayi takaita maka barna baya takaita yawan sharri a kanka la ta ji Allah maglubina lil kufari wa zalama aw la ta ji alai zalimina alaina hakimi karka ba mu azzalimai iko kanmu ko koda ba kafirai bane fa inna zalima la yarhamu ra'iya saboda idan aka ce maka wannan azzalimi ne babu tausayin talakawa a zuciyar shi ba bayi da tausayin talaka saboda haka yasa manzon Allah yake addu'an nan wala tusallin alaina man la yarhamuna wata riwayar wala tusallin alaina man la yakhafuka fina wala yarhamuna Allah kada ka ba wa wanda bayi tsoron ka baya tausayin mu iko akan mu wannan in ka dawo kuma game da tarihin annabi Ibrahim alaihi salam Allah ya ba mu labari shi ma a suratul mumtahina kad kanat lakum uswatun hasana Oh, Allahumma hakika abin tabbata gare ku game da tarihin annabi ibrahim alaihi salam walladina ma'ahu da waɗanda suke tare da shi iz qalu li lokacin da annabi ibrahim da jama'ansa suka gaya wa mutanen kasan inna bura'u minkum babu ruwan mu da ku wa mimma ta'buduna min dunillahi haka ma abin da kuke bauta kun bar Allah kafarna bikum mun ki ku wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha kuma adawa da kiyayya wato gaba da kiyayya din nan sun fara kenan tsakaninmu da ku abadan har abada hatta tu'minu billahi wa sai ranar da kuka yi imani da Allah shi kadai da wannan yana cikin alkur'ani Allah ya ce abin koyi ne gare mu mu musulmai ko ba haka ba kad kanat lakum uswatun hasana kyakkyawan abin koyi ne gare ku ku musulmai a ce kun yi riko da irin wannan abin da annabi ibrahim da jama'ansa suka yi riko da shi illa qawla ibrahim ali abihi la astaghfiranna laka wa la amliku laka ma amliku laka min allahi min shay'in abinda ba a son ku koyi da shi shine addu'an da annabi ibrahim yi ma mahaifinsa saboda mahaifinsa ya mutu kafiri yake cewa zan nema maka gafaran Allah shi kuma Allah ya hana a nema wa kafiri gafara a bayan mutuwarsa akan kafirci rabbana alayka wakalla, annabi ibrahim da jama'ansa suna cewa ya allah gare ka muka dogara wa ilayka anabna gare ka muke mayar da damuwar mu wa ilayka almasir mun san gare ka ne makoma take ba iyakar addu'an ba suka ce rabbana la taj'alna Allah. فتنة da jama'ansa suna cewa rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru ya Allah kada ka sanya mu mu zamanto fitina game da kafirai annabi ibrahim ke wannan addu'a fa rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafar. manzo Allah kuma yana cewa wala tusallit alaina man la yarhamna Allah ka ba mu kafiri iko akan mu annabi ibrahim yace la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana kama na gafara idan ba muna da laifuka innaka antal azizul hakim lalle kai ne mabuwayi mai hikima Allah yace laqad kana lakum fihim uswatun hasana

sake maimaitawa kamar yadda ya fara da maganan haka ya kare da ita domin da farko ya ce ƙarƙanar lakum uswatun hasana fi ibrahim bayan ya gama faɗan halin annabi ibrahim sannan sai ya ce laƙad kana lakum fihim uswatun hasana wallahi kyakkyawan abin koyi ya tabbata gare ku ko musulmai game da annabi ibrahim da jama'ansa amma ba kowa zai iya ba liman kana rujullaha sai wanda ke fatan haduwarsa da Allah ya samu aljanna wa yawmal akhir wa man yatawalla wanda ya juya baya yace a a kafirai shi ne a zauna lafiya fa inna Allah huwal ganiyul hamid Allah ci ne Allah abin godiya ne dan baka gode mar ba Allah tabaraka wa ta'ala akwai masu godiya gare shi dan baka bashi dan baka masa biyayya ba Allah tabaraka wa ta'ala yana da masu yi masa biyayya an tambayi ibnul usaymin fa kaifa yakunu muslimu fitnatan lil ladina kafaru Allah ya ce abin koyi ne gare mu tattare da annabi Ibrahim wato ya kamata mu rike wannan addu'ar. mu yi la'akari da abin da annabi Ibrahim ya gaya wa jama'ansa bada bainana wa bainakumul adawatu wal bagba idan kun ce mu zauna ƙasa ɗaya ne to a zauna a ƙasan yanda za mu zauna da makiyan Allah mun san muna zama da makiyan Allah abokan gaban mu mun san cewa zaman da za mu yi da ku ba ma taka dokan Allah ba ma faɗa da sunnar manzon Allah annabi ya yi irin wannan zama da kafirai a garin Madina babu laifin kun ce a zauna ƙasa guda sai ai haka in ka lura su kafirai da an dan taba su za su ce a ah, maza a kira taron kasa wannan abu sai an gyara shi haka ne ko amma banda dan arewa in an taba sunnar manzon Allah sai ce ku kyale wannan sunna saboda a zauna lafiya da kafiri ya kamata mu kira taron ƙasa in an taɓa mustahabi ba ma sunna ba a kira taron ƙasa da an yi kuskure yadda aka zauna a zamanin da aka samo yanci don an samo yancin a makance to yanzu idanunmu ya bude abinda muke so da ku a zauna teburi guda ƙasa ce akwai musulmi akwai kafiri kuma ana son a zauna ƙasa guda to ya za a zauna kaga za mu zuba ido ko eh, ku jefar da hadisi ya ce ah, ba za mu yi wannan ba hadisi daya ba a watsi da shi amma za a iya zama ai tunda manzon Allah ya zauna da kafirai za a zauna tsarin constitution ba muke ba akwai 'yan majalisa akwai sanatoci wannan duk za su iya zuwa amma duk abin da za su tsara banda abin da ya taba sunnar manzon Allah da ayar alkur'ani kaga ai daga yi ka'ida ko to wallahi ba ka sake samun wani tashin hankali tsakanin musulmi to amma sai ya zama ba a hakan hakan muke ba in an taba kafirci zaka ga musulmi shi ke faɗa yana kokarin kariya ma wannan kafirci in an taba addini musulmi baya ruwa yayi tsaki saboda kwatar ma sunnar manzon Allah hakki ka duba yadda Allah ke faɗa mana Qur'anin nan yana gidanka abinda Allah ya faɗa in kai musulmin kwarai ne laqad kana lakum uswatun hasana fi ibrahima wallazina ma'ahu iskadu liqaumihim uswatun hasana sannan a karshe ce laqad kana lakum fihim uswatun hasana mafita guda biyu ne gare mu na daya addu'a ya kamata duk musulmi ya kama yin addu'a domin duk sa'idan da aka ce maka musulunci yana karkashin kafirci bala'i na kan musulmai ko da baka ga wannan bala'in ba yana nan yana zagon ƙasa Allah shi kare mu saboda haka babban makami gare mu na farko shine addu'a kamar yadda Allah ya faɗa mana abin koyi ne gare mu game da annabi Ibrahim Allah ya ce annabi Ibrahim duk da kokarin da yayi wajen zama da kafirai na zamanin shi alwala wal bara bai bar addu'a ba ko suna addu'a ga Allah tabaraka wa ta'ala rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru ya kamata a ce mun yi riko da wannan addu'a Allah kada ka sa kafirin nan su zama fitina gare mu saboda yanzu al'amarin ƙasar nan ya koma fitina musulmi musulmi rayuwarsa Allah ɗaya ke rike da ita ba ka ɗaukan wani sarki wanda za a ce mutuncinsa bai faɗi ba in ma bai zube gaba ɗaya ba hatta malamai mutuncinsu da dama ya faɗi kenan sai ya zama to wa ke rike da ita Allah kawai shi ne babu abin da muke bukata irin addu'a kada fa fitinan nan ta kafirai ta ƙara tsananta a gare mu saboda girman ta yasa annabawan nan guda biyu suke riko da waɗannan addu'o'i don haka makamin mu na farko shine addu'a tun mutumin da ya riko da addu'a to insha Allah Allah zai amsa mai kafin a kai ga gyara karka ce wai a'a sai an ɗauki matakin gyara kafin ake addu'a Allah addu'a tawassuli kake kana roƙon Allah ya tausaya maka inda Allah ne yayi alƙawari wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum rabbukum ud'uni astajib lakum ud'uni astajib lakum Allah shi yace ku kira ni zan amsa muku manzon Allah yace wanda ma bai kiran Allah Allah yana kushi da shi Allah bai son ka in baka roƙonsa Allah shi yace a roƙe shi kuma yace mana amman yujibul mudarra idza da'ahu yujibul mudarra idza da'a wa waye wanda yake amsa mana cikin damuwa wake amsa masa addu'an shi wanda ya shiga cikin damuwa ya shiga cikin kunci ya shiga cikin matsi idza da aku lokacin da yake kira Allah Allah wake amsa mar sai Allah ya bada misali kamar ma ayan akan yan Najeriya take wa yakshifu su'a Allah shike yaya damuwar ku wa yaj'alukum khulafa al-ardi Allah ya maida ku ku ne shugabannin kasan a ilahum ma Allah kuna da wata gatar da ta wuce wannan babu gatan ku banda Allah tabaraka wa ta'ala Allah ce kalilan ma zakaru sai dai kadan ke irin wannan tunanin a yau shi zaka koma ga manyan mu kace a dawo ga Allah za mu samu tsira a tunanin su har yanzu tsira ba ta tare da bin dokar Allah tsira tana ga wanda ke tare da Bush ko wanda ke tare da Turai to wannan shi dai tsira amma kai da kake magana a koma ga Allah sai a ce dan ta'adda ne a'a yana da tsatsauran ra'ayi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kaɗan ne masu wannan tunanin amma da za ku koma ga Allah wallahi sai yayi damuwar ku ya mai da ku ku ne shugabanni a duniya amman yujibu al-mutatarra idza da'ahu wa ya as-su'a wa yaj'alukum khulafa hulafa ard ya yaye damuwar ku sa ku ne shugabannin ƙasan? amma sai fa kun koma ga Allah tabaraka wa ta'ala don haka duk wanda yayi addu'a ana fatan Allah ya karfa masa addu'an shi ana cewa wa zannuni izza zahaba mughabiban fa sanna Allah naqdir alayhi وظن أن لم عليه فظن عليه فنادى في الظلمات إله إلا أنت إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما لبثنا بعد مثال لتاريخ النبي يونس عليه السلام Ah, saboda komi yawan zalunci komi yawan zalunci addu'a na ratsa shi yana da kyau mu gane haka duk yanda kasa ta lalace da miyakun shugabanni addu'a na ratsa wannan kasan addu'an nan ta isa ga Allah matukar akwai ikhlasi shi yasa Allah ya ce wa zannuni in zahaba mughadiban lokacin da annabi Yunusa ya tafi yana kushi kasancewar jama'ansa ba su amshi wa'azin shi ba fa zanna Allah na kadira alaihi yana tamanin ba za mu kama shi da laifi ba in ma ya bar mutanen Allah ya tura shi ya kira wasu mutane ya musu wa'azi waɗannan mutane lokacin da ya musu wa'azi ya to ba su karbi kiransa ba annabi yunusa sai ya fushi sai ya bar su barin sunnan da yayi baya ganin yayi laifi baya ganin Allah zai kama shi da wannan laifi ah, sai ya to kuma Allah ya kama shi da wannan laifi fanada fi zulumati sai ya zamanto yana addu'a cikin duhu a kan duhu ba ma duhu ɗaya ba Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin cewa babu la ilaha illa anta babu abin da ya cancanta abota masa face kai subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah inni kuntu min zalimin lalle na kasance cikin azzalumai fastajabna lahu wa najjalnahu min al fastajabna lahu don haka Allah ya ce muka amsa masa kiran da yake mana wa najjaynahu min al-ghammi muka tserar da shi daga damuwar da ta same shi wa kadhalika nunjil mu'minin Allah ya ce haka ne muke tseratar da masu imani iyakan abin da ake so ya zamanto kana da imani matukar kana da imani ka roki Allah Allah zai tseratar da kai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi shay'in qad illa sajaba Allah lahu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kaga wannan kalman annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu musulmi ba a ce kafiri ba babu musulmi da zai rike wannan kalma ya roki Allah da ita face Allah ya biya mar bukatarsa babu musulmin da zai yi wannan addu'a hadisin yana sunan tirmizi ka duba kitabu da'awati muhammad nasiruddin al-albani ya inganta hadisin wato hadisi na biyar yana sunan ibn maja in kana eh, duba tafsirin suratul baqara hadisi na takwas. Eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk musulmin da yayi riko da addu'an annabi yunusa wannan musulmi Allah tabaraka wataala zai amsa mar addu'ansa lam yadku biha rajulun muslimun fi shay'in qab illa stajaba Allah lahu don haka abu na farko in muna son mu tsira a Najeriya sai mun koma ga Allah ta addu'a na biyu dole sai mun ɗauki matakin gyara ya za a yi gyaran shine zaman da muke yi da kafirai dole a saki a canza shi wato tsarin kundin mulkin Najeriya da ya mai da kasar ma guda sai an koma an dube shi saboda akwai zalunci ga musulmi akwai zalunci ga addinin musulunci matukar ba a yi ka'ida tun daga wannan lokaci ba to ba za mu bar ganin fitina ba uh, wannan shi ne na tuba domin baka cewa na tuba ga Allah sai kai gyara gyaran barnan nan kuwa ne kasancewar a kawar da duk abin da aka san an kawo shi wanda ya shigar da fitina cikin al'umma Allah tabaraka wata'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kurakurai da suka uku. akwai masu tambayoyi wannan ya ce ina hukuncin mutumin da ke saduwa da iyalinsa tun ba ta yi wanka ba ta gama al'ada amma ba ta yi wanka ba to idan dai ta yi tsarki ko da alwala ne malamai sun ce fahimta mafi inganci babu laifi wato inda aka samu sabani shine ayar da Allah madaukake ke cewa ويصأل مكعب محيط 说能。 ta suratul bakara wacce Allah madaukake ke cewa fa iza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah idan matan ku sun yi tsarki daga jinin haila sai ku je musu ta inda Allah ya ba ku dama wato kenan kafin ka tara da matarka bayan ta gama jinin al'ada to sai ta yi tsarki wannan tsarkin nan ne inda aka samu sabani wasu malamai na ganin sai ta yi wanka Allah yake nufi wasu na cewa a'a tsarki din nan koda na ruwa ne koda wato alwala ne dai ta yi kawai wannan yana wadatarwa wanda kuma shine fahimta mafi inganci wannan kuma yace ina ina hukuncin maimaita jam'i a masallaci guda to idan masallacin yana da imam ratib bil hakika nisantar maimaita wannan jam'in shi yafi dacewa amma duk da haka ba haram ba ne yana daga cikin nau'in sabani da aka samu tsakanin malaman suna sabani ne da daɗe kwarai akan haka yasa aka samu waɗanda suka rubuta littafai musamman akan matsala ta maimaita jam'i a masallaci Um, in ka duba al-mawsu'atu fiqhiyya al-muyassara mujalladi na biyu shafin 252 zaka ga karin bayani so samu ne kada a maimaita jam'i a wannan masallacin shi dacewa sai dai idan jam'in za a yi ne tsakanin wanda ya samu sallah da kuma wanda bai samu ba ba wai tsakanin waɗanda duka ba su samu sallah ba wanda yace shin ya halasta yarinyar da bata balaga ba ta rinka fita tare da sanya hijabi bata sa hijabi ba wato bata sa hijab bata fita daga gida babu shakka haramun ne ayar da Allah madaukake ce umurtan matan musulmai su su su kawunan su da babu hijabi da wacce ta yi aure da wacce ba ta yi aure ba duk ɗaya ne amma hukunci wato akan mata waɗanda suke baligai da shi da ake magana ba wacce bata balaga ba duk da cewa hatta wacce bata balaga ba ya kamata a ce tana sa hijabi saboda tarbiyya in ka duba ahkamul qur'ana na ibn al-arabi yana fassara wannan aya a mujallar na shafin biyar. mai wannan tambayar ya ce ka ce tuka kafiri akwai kaskanci to idan uniform work ne fa wato inda baka da zaɓi ka gani ko ka gani tunanin mu kenan inda baka da zaɓi abinda za ka yi a lokacin da lokacin da ka ga dama wato da'iman tunanin mu kenan kuma an riga an ɗora mu a kai abinda shari'a ta nuna haramun ne ka kai mutum wajen sabon Allah Ah, ya za a yi ka tuka mutum ka kai shi coci ka tuka mutum ka kai shi gidan giya ba mamaki ma ka ɗauko masa karuwa shi don ya baka sako dole ka je ka ɗauko ko tun da direba ne kai wannan ba kaskanci ba ne to sai mu ce eh halal ne saboda me saboda wai ana cuɗanya da kafirai to wannan shi ya kawo musuluncin yamaci a mu fa ba wajen Allah ba don yana nan a wajen Allah amma a mu sai zama darajar musulunci ya mutu da zaran an ga dokar Allah shi musulmin najeriya tunaninsa larura za ta sa in gyara dokan nan saboda in zauna da mutane baya tunanin ya yi ƙoƙarin gyara zamansa don ya tsaye da dokar Allah Allah ya sa mun gane eh, me zai hana mu yi ƙoƙari ya zamanto mun samar da zamantakewar da za ta ba ma addinin mu me maimakon a ce kullum addinin mu ne ma bai da mutunci a kullum aka zo sai a ce a larura ne saboda haka kai wannan da haka har aka sake dokokin Allah tabaraka wata'ala wanda shi yake sa kaga muna nake cikin damuwa iri-iri dan duk waɗanda suka bar Allah to dole Allah ya bar su inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim aka samu dokar Allah sai mu ringa tuna kalmar Allah wa kalimatullahi hiyal uliya ya kamata mu rika tuna wannan maganar Allah ya kamata ta zama ita ce a sama duk sa'ilin da aka samu wata doka da za ta yi karo da na Allah to kar mu ba da sassauci ma dokar Allah babu sassauci wajen bin Allah da manzonsa saboda makomar mutum wuta ne amma doka wacce ba ta Allah ba kana iya tawaye ka zauna ma lafiya a duniya ba ma sai an je lahiran ba a duniyar ma sai ka yi wa mutum tawaye ka zauna lafiya amma shi Allah in ka masa tawaye daga duniya ka shiga bala'i kafin a je lahira saboda haka kullum mu rika fifita dokar Allah akan son mu Allah ya haramta ka taimaka akan zunubi ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan kai hakuri dan na san kana da ayoyi eh to idan ya zama yau ka zama direban kafiri zaka kai shi coci zaka dauko mai karuwa zaka kai shi hotel zaka kai shi binne kakansa ko kai wannan aya tana ma da tasiri wajenka wala ta'awanu ala al-ismi wal udwan ba ta da tasiri wurinka kayi watsi da ayoyi bila adadin da hadisan manzon Allah birjit wai saboda hujjanka kana zama da kafiri zaka zauna da shi lafiya subhanallah Allah ya kare wannan yace don Allah lokacin da imam yake cikin huduba mutum shiru zai yi ko zai yi zikiri ne bai kamata yi wani zikiri ba babu wani sabani a tsakanin malaman sunna akan cewa idan liman yana huduba a ranar juma'a kowace ma huduba ya kamata ka saurare shi kada ka yi zikiri kuma kada ka aikata komi shuru ake son ka yi in ma da hali ka kalle shi lokacin da yake gabatar da hudubar nan yana daga cikin sunnoni na huduba kamar yadda malamai suke bayani a kai ka duba da istiskar na alimam imam ibn abdul mujallar na biyar shafi na arba'in da 43 mai tambayar nan ya ce shin ya halarta a saka karatun alkur'ani a cikin ringington na hanset? to dai na sha amsa tambaya na akan cewa ban ganin laifin haka saboda in ka hana mutane kiɗa za su sa goma mutum ya saba da karatun alkur'ani akan kiɗa ko wannan kuma yace ina da makwabci wanda yake buga ƙasa boka kenan kuma an yi masa nasiha sai ya ce shi taimako yake yi ba bokanci ba ne kuma wani lokaci ma yakan gayyace ni kuma har ma nakan shiga gidan shi muna dan cin abinci ya hukuncin wannan

yana cin abincin boka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yarbu lahamun min suhutin illa kanat an-naru awla biha babu tsokan naman da zai fito da zai girma a dalilin haram face wuta ce ta fi dacewa da wannan nama asali na abubakar ya sa yatsa bakinsa ya kakalo abincin da aka gaya masa a dalilin bokanci aka samu ya yi amansa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da duk mutumin da ya zama to jininsa ya samu ta dalilin haram wannan ba shi ba aljanna Allah shi kare mu wanda duk aka ce harkan bokanci yake gaskiya ka guje shi wannan ya ce ba ina son sanin ko mace mai ciki za ta iya yin azumi wata ramadan bai kamata mace mai ciki ta yi azumi ba idan zai wahalar da ita haka kuma matar da take shayar da yaro amma idan ba zai wahalar da su ba kuma karuhi ne kuma su aji azumin wato idan mace ta san za ta iya yin azumin gashi kuma tana da ciki ko gashi tana shayar da yaro to bai kamata ta aji azumin ba ya kamata ta yi azumin tun da ta san za ta iya amma in ta san za ta wahala to bai kamata ta yi azumin ba ta aji saboda kyauta ne Allah maɗaukaki ya yi mata Allah ya mata kyauta kada ta yi azumin ta ciyar a madadin kowace rana Ah, don haka makaruhi ne ga matar da za ta iya yin azumin sai ta ki ka duba al'insaf mujallar na bakwai shafin 382 wannan ya ce idan mutum yana ciyarwa sai kuma bai samu ikon yin hakan ba ko zai iya ciyarwa a bayan azumi babu laifi akan haka amma akwai fahimta kashi biyu kamar misali shi Anas bin Malik daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu tsawon rai ya tsufa sosai saboda haka baya iya azumi a lokacin da Anas ya tsufa in ka duba a sunan kubra na al-Imam al sai ya tara talakawa sai ya sa musu abinci wanda zai wadatar da talakawa kamar mutum talatin shikenan sun ci abinci sun watse kenan an gama wato wannan azumin gaba ɗaya ya gama biyan sa kenan don haka mutum yana iya yi kafin azumin ma ya kare amma cewar mutum zai iya tarawa sai bayan azumi nan ne malamai suka yi magana sosai akan cewa kullum aka fi so ka fitar in ba za ka iya haɗawa ka fitar kafin azumin ba wato ya zama to kullum za ka fitar idan ba ka da hali a yau to ya faɗi kenan gaba ɗaya mace ba ta da halin ciyarwa matan da ta yi azumi ba saboda ciki ko saboda shayarwa an ce ba za ta rama azumin ba ciyarwa kawai za ta yi to idan ba ta samu halin ciyarwan ba kowace rana azumin ya faɗi kenan kuma ciyarwan ma ya faɗi kenan tunda ta da hali ka duba al-mubdi mujallal na farko shafi na goma sha bakwai mai tambayar nan yace yana da kyau mu musulmai mu zama masu tsanantawa ga kafirai a namu zamanin wato kenan tsanantawa da ake magana kamar da Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani. ashidda'u alal kufari wancan zamani ne <laughs> a wannan zamanin bai kamata a sananta ba ya kamata ka zauna lafiya to bai kamata ba hmm. ya kamata a tsananta ma kafirin da ya cancanta a tsananta mishi ai ba kowane kafiri ne aka ce a tsananta mishi ba eh, kafirin da ya tsananta maka shi kake tsananta mishi wanda ya nemi a zauna lafiya zama lafiya kake da shi abinda Allah ya gaya mana kenan wannan kuma yace a duk lokacin da nake limanci ina kyautata kira'a ina kokarin in yi karatu da kyau sai in dinga ji kamar ina yin riya wato idan yana yin karatun da kyau sai kuma tunanin yana riya sai ya zo mishi a zuciyarsa ya ce menene ya kamata in yi abin da ya kamata shi ne ya yi kokarin tsarkake zuciyarsa dama kokarin fada zai dinga yi ai kamar yadda sayyidina ali yake fada ne yace kaga ni da rai na kamar da kiwon awakai ne in ka bar awakanka sai su fada gonaki su yi barna don haka kullum ka yi gabas ka taro nan ka yi yamma ka taro na can na kudu ma ka je ka taro shi haka za ka yi ta har ka mutu to haka ka ka yi ta yi da ranka lokacin da ka tsaya sallah kana iya tsayawa da ikhlasi kafin ka gama sallan kuma da ya ta shigo don haka kiwon ran za ka dinga yi kiwon ranka lokacin da ka fara sallah kana kyautata karatu sai tunanin riya ya zo sai ka ci a bariyan bane saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yi aiki don mutane su gani shi ne riya malaman sunna suna cewa in ka bar aiki kuma don mutane to wannan kuma ba mariya ba shirka ce misali barin bar limanci saboda tunanin riya min yawa na bar limanci to kai shirka saboda ka bar wata ibada saboda mutane ba Allah ba ka duba ta'atirul anfas wani babban littafi da ke magana akan ikhlasi shafi na ɗari biyar da talatin da biyar ina ganin sai mu tsaya haka da lokaci ya ja ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك